ومن استنى بسنته وسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله cikin wato kitabu fadlil qur'an har yanzu muna babi na goma sha hudu babu ma a fi fadlil qur'an babu abin da ya zo na falala alqur'ani duk da yake sanadin hadisi yana da rauni a matsayin cewa marfu'i hadisin da aka ɗaukaka shi zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallam amma hadisi ne mai inganci daga sancan aliyu radiyallahu anhu قال حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أبي الحارث الأعور عن الحارث قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي أشي وتهارك الأعور yake cewa na zo wucewa ta masallaci sai na ga mutane suna ta zantuttuka a cikin masallaci zantuttuka daban-daban na harkokin duniya ko wasu abubuwa ya ce sai na shige wajen aliyu radiyallahu anhu sai na ce ya amiral mu'mini alakara annan nasa kad fil ahadi shin baka ganin mutane sun kutsa cikin zantuttuka ala awa kad aluha shin abin da kake faɗa hakan ne sun aikata qultu na'am nace sun aikata qala sai yace amma inni qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul ke lallai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ala innaha satakunu fitna lallai wata fitina za ta auku bayana Fahimtu sai na ce man makaraju min haya rasulallah na ce menene mafita daga wannan fitinar in ta auku kala sai ya ce kitabun lahi mafita shi ne littafin Allah domin fihi na ba'u maka na ƙablan domin shi alƙur'ani yana kunshe da zantuttuka na al'ummomi da suka gabace ku ma'anan yana kunshe da wannan zantuttuka din eh, kaman wa'azarwa ne a gare ku ga duk wata fitina da za ta zo muku kila ta samu wanda suka gabace ku da haka cikin karanta alkur'ani za ku samu mafitarta wa khabaru ma ba'dakum sannan yana kunshe da zancen abin da zai zo bayan ku shine rayuwa bayan mutuwa alkur'ani yana ba da labarin menene makomar mutane na kwarai menene makomarsu wanda ba na kwarai ba ma menene makomarsu wa hukmu ma bainakum kuma shi alqur'ani shine abun hukunci a tsakaninku ana duk sanda kuka samu sabani cikin wani abu to ku koma ga alqur'ani Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah haka shine hukmu ma bainakum ya zama shine abun hukunci a tsakaninku wa huwa al-faslu kuma alkur'ani littafi ne wanda yake wato mai bayani daki-daki shine ararrabe yana tsayawa ya bayyane ya fayyace ma mutane duk abin da yake daidai ne daga abin da yake bata ne laisa bil hazl ba zance ne wanda yake bai da ma'ana ba hazlu zance mara ma'ana man tarakahu min jabbarin qasamahu duk wanda ya rabu da alkur'ani mana ya ƙaurace masa saboda ganin cewa shi ya isa ma'ana ya fi ƙarfin ya tsaya ya ba alƙur'ani to wannan Allah zai halakar da shi shi ne ƙasama ma'ana Allah zai tankwasa shi ya halakar da shi wa mani tagal huda fi gaini a balla hulla duk wanda ya nemi shari'a cikin abin da ba alƙur'ani ba to wannan kuma Allah zai batar da shi domin babu wata shiriya da ta wuce ta alkur'ani babu shiriya da ta wuce ta Allah shine Allah yace inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa yana shiryarwa zuwa ga abin da yake mafi daidaituwa hanya mafi daidai shine a cikin alkur'ani ce wa huwa hablullahi mafi kuma har ila yau shi alqur'anin nan shine igiyar Allah wacce take mai karfi ma'ana ita ce tafiya da zaka kai ka zuwa ga Allah wa huwa dhikrul hakim shine kuma ambato wanda yake kunshe da wato asalin hikimomi masu yawan gaske wa huwa siratul mustaqim kuma shi alqur'anin nan shine tafarki wanda yake na daidai wanda duk wani abu ba alqur'ani ba bata ne huwa alladhi la tazigu bihi alahwa alqur'ani shine littafin da san zuciya baya karkatar da ma'ana abin da ke cikin alkur'ani ma'ana duk yanda wani mai ra'ayi ya zo to ba zai iya jirkita abin da ke cikin alkur'ani ba da ra'ayinsa ko da ya faɗi ra'ayinsa inda ya alkur'ani ne za a gane ai ana ganin maɓarnata da yawa da za su faɗi ɓarna su kamo aya su riƙe amma an duba sai a ga abin nasu ba haka ba da haka alkur'ani baya tafiya da san zuciya Ya sa da mutum zai dauki ayar qur'ani ya bata fassara san zuciyar shi dole mutane za su gane za su ga cewa wannan abin da yake faɗa ba daidai ba To domin zance ne na Allah baya karkata ba wanda zai iya dauke shi daga ma'anarsa ya kawo wani abu daban ko muke dauko ta fahimtar sa ya saka to wannan duk ba za ta tafi da alqur'ani ba yace kuma ah, wala tantabisu bihi al-alsina kuma harsuna ba sa cudanyewa da alkur'ani ma'ana ma'ana guda biyu ne ko dai ya zama kowane irin yare kake kake yi ba larabci ba in zaka karanta alkur'ani zaka karanta shi inda har ka san yanda karatun shi yake da ka'idoji kamar yanda laraba za su karanta ma'ana harshen mutum ba iya cewa qur'ani ya juya shi zuwa harshen sa ba gane ko shine Allah ya ce eh, fa inna ma yassarnahu bi lisanika wala kad yassarna alqur'ana lidhikri ko kuma cewa la tantabisu bihi alsina in ka dauko wani zance ka hada da qur'ani bai tudanyewa da qur'ani zaka iya bambance me qur'ani me abin da ba qur'ani ba shi yasa da yanzu mutum ko da wasali ne na alqur'ani guda ɗaya zai canja zai bada wata ma'ana da ba wanda yake cewa alqur'ani ba in gane ko ya ce wala ya yashba'u ba'umin ulama kuma malamai ba sa koshi da alkur'ani ba ran da za a ce yau an gamsu da an kare da alkur'ani ba a bukatun shi kuma a shi kullum za ka koma cikinsa kuma za ka sake samun wani abu wanda ba ka san shi ba haka ba a koshi da shi wani nau'i na abinci ne ko wasu abubuwa na rayuwar duniya shine in ka taba ka taba ka ce kai ka gaji da wannan abinci wanda alkur'ani shi yasa zaka karanta shi daga farko ka kai karshe zaka ji kana kwaɗayin ka sake ci gaba kuma ba za ka ji cewa ya ginshe ka ba shi ba yin ginsan mutum an gane ko wala yakhluqu shine ala kasrati raddi yawan karanta alqur'ani da nana tashi wai mutum ya ji ya zama mishi tsohon yayi shi yasa alqur'ani an saukar da shi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a yau ka samu wanda ya iya karatun alkur'ani da murya mai daɗi yana karantawa sai ka ji kaman yau ake sauke shi kuma shi baya tsufa littafi ne da baya tsufa yasa da zaka samu wani mai wata murya sai ka ji kuma in wani ya fi shi daɗin murya sai ka ji wannan din kuma kaman shi yanzu ake saukar da shi haka na wani lokacin ka ji ana karanta wasu ayoyi sai ka ji kaman baka taɓa jin su ba ko da ka karanta su to shi alkur'ani baya ba a kosawa da shi ma'ana baya ginsa ba kamar tsohuwar riga ba ce da in kasa sa riga kasa riga in wani yayi ya shigo na yadi sai yadin ka ya zama tsoho ko to banda alkur'ani shi ba ya zama haka kowane lokaci haka yake haka ne yace wala tan qabi ajaibuhu kuma abubuwan ban mamaki na alkur'ani bai karewa a kullun in dai zaka koma kana bincike a cikin alkur'ani sai ka samu abubuwa na ban mamaki haka abubuwan alkur'ani ba sa karewa huwa alladhi lam tantahi aljinnu is sami'atu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bi shine littafin da aljanu lokacin da suka ji ana karanta shi ba su iya haƙura ba sai da suka ce inna sami'na qur'anan ajaba lalle mu mun ji wani karatu mai ban mamaki hadi ila rushd fa amanna bi yana shiryarwa zuwa ga abin da yake na daidai dan haka muka ba da gaskiya da shi mana aljanu duk da ƙin gaskiyarsu da bauɗewarsu da ƙaryata annabawa da bin hanya ta barna ba su iya jurewa ba da suka ji alƙur'ani sai da suka tabbatar da abin da ke cikinsa ya ce man ƙalabi bihi sadaq duk wanda zai yi zance in dai Alkur'ani zai kawo ya karanta shi in dai alƙur'ani zai faɗa da ma'anar shi na daidai to duk abin da zai faɗa gaskiya ne ba zai faɗi abin da yake ƙarya bane domin alqur'ani dukkanin shi gaskiya ne Allah ya ce wa man asdaqu minallahi hadithan wa man asdaqu minallahi qila ba wanda ya kai Allah gaskiyar zance haka alqur'ani dukkan shi gaskiya ne wa man amila bihi ujib wanda ya aiki da abin da alqur'ani ya kunsa kuwa za a bashi lada mana mutum ya karanta ya samu lada ya aiki da shi kuma a rubuta mishi ladan aiki wa man hakama bihi adal duk wanda zai yi hukunci da alqur'ani kuma lallai hukunci ne na adalci kuma alqur'ani ba zalunci a cikin sa duk hukuncin alqur'ani hukunci ne na adalci wa man da'a ilaihi duk wanda yayi kira kiran mutane zuwa ga alqur'ani din to wannan hudiya ila siratin mustaqim zai shiryu ko za a shiryar da shi zuwa ga tafarki na daidai to wannan a zancen gaskiya shine maganganun aliyu dan abi talib ne ya siffanta alqur'ani haka dan haka hadisi ne mawqufi bayan ya gama faɗa shi wannan mutumin da ya zo ya same shi ya ce ha ilayka ya a'war ya kai halikul a'awar ga abin da zaka dauka ya fi ma zantattukan mutane mana mutum ya zauna ya ta tattauna ko wasu abubuwa na siyasun duniya da wasu abubuwa gare da alqur'ani da ya kunshi waɗannan abubuwa kaga wannan ba za ka haɗa shi da zantuttukan duniya ba abin da yake da wannan sufofi قال هذا حديث غريب لا نعرفه hamza من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول fi حديث الحارث ما Shi شي حارث إما لما يسنى زرجين da wato asalin eh, wasu akidu don haka shi yasa aka soki sanadin hadisi amma hadisi ne mai inganci zuwa ga Aliyu radiyallahu anhu shi Aliyu radiyallahu anhu ya fada kuma irin waɗannan abubuwan idan sahabi ya faɗi irin wannan zancen ma'ana yana da hukuncin cewa tamkar annabin Allah ne ya fasa sallallahu alaihi wasallam saboda abu ne da tunanin dan adam ba zai kawo shi ba ko hasashe na dan adam ba zai kawo shi ba duk abubuwan da ya faɗa din abubuwa ne waɗanda suke ya ji ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال باب ما جاء في تعليم القرآن babin abin da ya zo na falalan karantar da alkur'ani karantar da alkur'ani shi alkur'ani ne littafi ne da ake so a dinga karanta shi kuma ana karantar da shi duk da yake a irin wannan zamanin ko shekarun nan na baya an ɗauki masu karantar da alkur'ani ba komai ba su suka fi wulaƙanta haka ne ko saboda haka su suna ɗaya daga cikin mafi alkhairin mutane a rayuwa masu karantar da alkur'ani domin abin da suke karantarwa zance ne na Allah قال حدثنا محمود ابن قيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني القمة من ابن مرثد قال سمعت سعد ابن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه Wani hadithin na Uthman dan Affan radiyallahu anhu yace annaban Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi zabunku zababbun cikinku, ku sune waɗanda suka koyi alqur'ani kuma suka karantar da shi wannan sun fi kowa alkhairi su koyi alqur'ani su karantar da shi kuma su yi aiki akan abin da ya kunsa to wannan sun fi kowa alkhairi shi yasa shi daga shi wanda suka rawaito hadisin daga Uthman Abu Abdurrahman Sulami yana daga cikin tabi'ai yace fa Ladi alladhi aqadani maq'adi hada yace wannan hadisin shine ya zaunar da ni nan ma'ana malami ne yana karantar da alqur'ani yace wannan hadisin da naji na cewa zababbun sune wanda suka koyi alqur'ani suka karantar shine ya zaunar da ni nake karantar da alqur'ani ma'ana ba dan abin da zai samu ba kuma ya karantar da alkur'ani fiye da shekara saba'in bai taba karban komai ba yana karanta ya ce shi wannan alkhairin yake so to ga haka ya kamata masu karantar da alkur'ani su zamanto ko in zai karantar da alkur'ani ya karantar da alkur'ani yana da sana'arsa In gane ko kar ya tsaya cewa sai an biya sa ko sai an bashi wani tukunci na karantar da alkur'ani a'a yana da sana'arsa yana karantar da alkur'ani ya dauke shi wani hanyar neman kusanci da Allah gane ko to yace wallahi wannan hadisin shi ya zaunar da ni a inda kake gani na shine cewa wa allama alqur'ana fi zamani uthmana tun zamanin uthman yake karantar da alkur'ani shi wannan wato mutum wannan tabi'in har lokacin hajjaj ibn yusuf da haka lokacin uthman radiyallahu anhu ya wuce Uthman yayi zamanin sa kusan shekara goma Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu yayi zamani wajen shekara hudu aka samu zamanin Hassan ya wuce aka samu zamanin Muawiya ko har aka zo zamanin eh, Banu Umayya suka fara shugabanci har zamanin Abdul Malik ibn Marwan ya za cewa daga zamanin farkon zamanin Uthman zuwa farkon zamanin hajjaj shekara 80 da wani abu daga 70 da wani abu daga ƙarshen kuma zamanin Uthman zuwa ƙarshen zamanin hajjaj shekara 70 da wani abu da haka mutumin nan dai ila kusan shekara 60 ya kai yana karantar da alkur'ani to ka gaya mai irin wannan alkhairi almuhim wannan yana nuna falalan karantar da alkur'ani akwai alkhairi a cikinsa shi yasa babu wanda zai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawan alkhairi domin duk wanda zai karantar da alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara karantar da shi shi ya fara karantar da sahabbai su kuma suka karantar da na bayan su har zuwa yau din nan da haka duk wani wanda zai karanta alkur'ani kenan farkon alkhairi yana komawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi ya karantar sai sahabbansa kuma da suka yi ta karanta su ma suna karantar da yan bayan su da haka al'amarin al'amari ne mai girma قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن القمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أو أفضلكم man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda suka rawaito hadisin su suka yi sabani a lafaz wani yace an ce khairukum zababunku afdalukum mafifitanku sune wanda suka koyi alqur'ani kuma suka karantar da shi yace hadha hadithun hasanun sahih wa hakada rawa abdurrahman ibn mahdi wa ghayr Wahidin an sufyan al-thawri an alqama ibn marfad an abi abdurrahman an uthmana an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sufyan la yadhkuru fihi an sa'd ibn Ubaida. wa rawa yahya ibn sa'id al-qattan hadha al-hadith an sufyan wa shu'ba an alqama ibn marfad an sa'd ibn Ubaida an abi abdurrahman an uthmana an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ina hadisi ne mai inganci da wanda ya gabace shi قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة قال محمد بن بشار وهكذا ذكره يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة غير مرة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن بشار وأصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان عن سعد بن عبيدة قال محمد بن بشار وهو أصف وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة وكأن حديث سفيان أشبه قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد ما أحد يعدل عندي شعبة وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان وأنا دم magana ne akan sanadi rawaito hadisi wasu sun danyi canji a cikin sanadin da haka ake fifita maganar wani a cikin su musamman Sufyan Sufyan al-Thawri babban malami ne daga cikin manya-manyan malami haka nan shi ma shu'uba dan shi shu'uba ma har yana yaban sufiyan yana cewa babu wani hadisi da sufiyan zai ban labarin shi daga wani mutum kuma face in naje na tambayi mutumin nan sai ya ce haka ne ban taba tambayen shi wani hadisi ya an ce ba haka ba wannan yana nuna yanda suka tsaya suka jajirce wajen rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyaye sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu albarka Allah ya kara musu daukaka qala samitu aba ammar yaskuru an waki qala qala shu'ba sufyanu ahfazu minni shu'ba da kanshi yake cewa sufyan ya fi ni kiyayewa mana ya fi ni karfin hadda wa ma ni sufyanu an ahadin bi shay'in fa sa'altu illa wajadtahu kama haddatha ba wani hadisi da sufyan zai ban labari daga wani face na bincika sai na samu hakan wa fil babi an ali wa sa'ad قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا ينزلون حديث معنى زابقونكو سنة وندس كرنشاء القرآن كما سكي كرنتدش وهذا حديث لا نعرفه من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق قال باب ma a fi man harfan min alqur'ani ma lahu min babin abin da ya zo na wanda ya karanta harafi guda ɗaya na alqur'ani me yake da shi na lada in an ce harafi na alqur'ani yana iya daukan baki ɗaya na alqur'ani yana iya ɗaukan salo na karatun alqur'ani wannan ma harafi ne ma'ana muke karanta da wannan salon ya karanta da wancan kamar yadda zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam aka saukar da alqur'ani akan harsuna guda bakwai daban-daban salo daban-daban kowa yana karantawa da irin abin da ya iya amma ba duka na alqur'ani ba wasu wasu kalmomi ne wasu jumloli a alqur'ani ya dangana kuma da su na harsunansu gane ko ga wanda suka yi bincike akan alqur'ani ma'ana sun san wannan shine kamar misalin da ake bayarwa yanzu a hausance in ka ɗauki hausa ma'ana ƙabila ce babba ko kuma mu ce babban yare hausa ko Tunda ya danganta har zuwa ƙasar ghana kila daga nan ƙasashenmu na afirka ko har zuwa eh, central africa in ka fita can kuma har zuwa su togo duk za ka je ka samu hausawa ko har madina ma ko wata unguwa a madina mafi yawancin mazauna wajen kuma sun daɗe a saudiya na hausawa ne ko balarabe ne ga gani yana da alaƙa da hausawa ne suna nan a hanyar iyakun na madina cunguwar hausawa ne gaba su to almuhim hausa ta yi nisa da yawa daga cikin yarurrukan ƙasar arewa ko to yanzu a hausa ma'ana ai akwai salon zance daban-daban in ka zo ka ajiye ba sakwace ka ɗauko ba zazzagi ka ɗauko ba katsini ko ka ɗauko ba kani ka ɗauko misali ba zamfari akwai saura sai waye ha? eh? a ah, akwai ƙari gida in ka ɗauko ba haɗe ko? ko dukkan su da yanzu waɗannan in ka ɗauko su in ka zo ka ba su wata kalma guda ɗaya a hausa zai yi wahala dukkansu su daidaito akan wannan kalmar ma'ana sai ka samu kowa akwai abin da yake kiran amma kuma duk ma'ana ɗaya take bayan in gane ko kamar yanzu in ka ce ido wani zai ce ma idanu wani zai ce ma ijiya haka ne ko duka za su faɗa amma duka ne suke nufi duk abu ɗaya yake ba da ma'ana to alƙur'ani lokacin da ya sauka ana cewa harsunan larabci haka suka sha bamban da haka akwai wasu kalmomi a alkur'ani su waɗannan ƙabila ta larabawa ga yanda suke faɗan shi haka suka saba da haka ko sun zo karatun alkur'ani haka suke karanta shi wannan babu ne saboda zai yi wahala yanzu ka ɗauko ba sakwace ka ce sai ya yi magana da zancen mukanawa ko ka ɗauki baka ne ka ce sai ya yi sakwatanci kana ganin zai yi ka haɗa shi da aiki ko to irin wannan ne to wasu suka ce ma'ana wanda ya karanta alkur'ani da irin wannan salo yana da lada wasu dauke shi akan salo amma dai farkon ma'anan da zai shiga shine duk wanda ya karanta da baki na alkur'ani guda daya kowane baki daya mana shi harshen larabci kamar yadda kowane yare yake harshe ne da aka gine shi akan bakaki gane ko bakage ma'ana harufa kamar yadda hausa take da baƙaƙenta. kowane yare yana da bakakensa to laraba suna da bakakensu wanda in an hada abu kaza da kaza shi zai bada kaza in ya bada kaza din nan kalma din nan ga ma'anarta a harshen larabci to kowane baki na alqur'ani ma'ana in ka karanta shi akwai ladan da Allah zai baka yanzu kaman baki in ka ce bismillah baki nawa ne a cikin wannan na ya eh bismillah kawai guda bakwai guda takwas ka ce ba da sin da min ko sai alif sai lamun ko sai wata lamun din ko sai kuma ha lamun din guda biyu ce karka ce guda daya ce domin bismillah akwai sukun akwai kuma fata to kana da baki guda bakwai in ka ce bismillah za ka fara karatu alkur'ani ana baka kama karasa bismillah ba a nan kawai kana da lada guda saba'in kowane baki yana da lada goma to kaga a bismillah kadai kana da lada wajen 180 tunda tana da bakaje guda goma sha 18 ko baki goma sha takwas a bismillah an ka ce bismillahir rahmanir rahim a karatu alqur'ani kana da lada 180 to lada nawa mutum zai taru na karatu alqur'ani قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد بن ابن كعب القرظي يقول Samitu عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة duk wanda ya karanta baki na alkur'ani to yana da lada kyakkyawa a wajen Allah ya ce wal hasanatu bi ashri amsaliha kuma lada din nan kyakkyawa ana rubanya ta so goma ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin da za a gane yace la aqulu alif lam mim har ai wasu in ka tambaye su kace alif lam mim zai ce baki ɗaya ne la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kace alif lam mim wannan ba baki ɗaya bane amma alif da kace kana da lada goma lamun kana da lada goma mimun kana da lada goma lada talatin ke inda kaman ƙaf ka faɗa to shi ne kana da lada goma in ka ce yasin kana da lada ishirin ko in ka ce misali alif lamim sad kana da lada arba'in Ko haka kowane baki kana da lada goma a cikinsa to kaga ko a fatiha mutum ya tsaya lada nawa zai samu kyawawan lada kuma an ce lada kada ka ɗauka cewa za ma ɗigo guda ɗaya ne kawai haka ana nufin lada abin da ake nufi abu ne mai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki domin shine abin da za a yi awu da shi ranar tashin alkiyama ma'ana ranar tashin alkiyama kamar yadda hadisai za su zo a wannan babu shine cewa za a gaya ma duk wanda ya iya karanta alkur'ani za a ce ranar tashin alkiyama ya karanta alkur'ani domin matsayinsa shine ƙarshen inda ya tsaya na alkur'ani shine wasu magabata suke cewa ma'ana darajoji a cikin alkur'ani daidai da yawan bakaken alkur'ani ne baki nawa ne alkur'ani <laughs> baki nawa ne alkur'ani ai suna da malamai sun iyakance su in gane ko ba haka cewa ko dubu goma ba sun fi haka tunda ayoyin qur'ani kadai suna da dubu shida da da da dari uku talatin shida. ko ayoyi kawai na alkur'ani surori guda 114 to ke kuma suna ma'ana darajojin suna da yawa kuma daraja da ake gani da lada da sakamako shine kamar yanzu yanda kake hango tauraro a sama kana ganin ta karama kana ganin daga nan zuwa tauraron ya kai kilomita nawa ila zai fi kilomita 100 ko a ba iyaka ko sai dai a tambayi masu nasa da sauransu masu zuwa bincike a sararin samaniya za su iya iyakancewa cewa daga nan kamar zuwa tauraro ko zuwa abin nan kilomita nawa yake ja to kaga shine fa abin da ake nufi dan an ce lada ma'ana darajar da za a baka kaga kar mu ce dauka cewa wani abu ne wanda yake kada ma'ana daukakan daraja ne daukakan daraja ne za a ba mu to shine yace alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wa yurwa hadha min ghairi hadha alwajh an ibn mas'ud rawahu abu al-ahwas an ibn mas'ud rafa'ahu ba'dhum wa waqafahu ba'dhum an ibn mas'ud qala tirmidhi hadha hadithun hasanun sahihun gharibun min سمعت قتيبة ابن سعيد يقول بلغني أن محمد ابن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد ابن كعب يكنى أبا حمزة أن يسابني أكن شي محمد ابن كعب القرظي وسكتي ما هيفين شي شيني أكس هيفين شي زمن ما زال صلى الله عليه وسلم شيني عبد الله ابن كعب القرظي daga cikin banu Quraiza Yahudawan Madina da suka musulunta gane ko qala babu haddathana Ahmad ibn Mani قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر ابن خنيس الليث ابن أبي سليم عن زيد ابن أرقاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يسليهما وإن البر لا يذر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه qala abu nadri ya'ni alquran wannan hadisi duk da yake da rauni a sanadinsa yace hadisin abu umama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai hadisan da suka inganta da wannan ma'anar cewa Allah bai taba sauraro gabawansa ba cikin wani abu da yake aikata ma'ana Allah ya saurare shi an gane ko fiye da raka'o'i guda biyu da zai yi su mana Allah yana sauraron bawan shi da zai tashi yi raka'a yana karatu a cikin su amma wannan bangaren shine ke da rauni a hadisi amma dai na karatun alqur'ani wannan ya inganta cewa babu wani abu da Allah madaukakin sarki yake sauraro a wajen bawansa fiye da kyakkyawan murya da zai yi na karatun alqur'ani ma'ana Allah yana sauraron zancensa wannan ai alkhairi ne wanda yake karanta har Allah zai saurari abin da kake faɗa kuma daga Allah ya fito zancen daga Allah ya fito shi ne cewa innal birra kuma kyawawan ayyuka da kuma albarka da alkhairi ana barbada shi akan bawa matukar yana cikin sallah matukar bawa na cikin sallah to albarka tana tare da shi da alkhairi in dai kana cikin sallah wa ma taqarraba al-ibadu ila Allah bi mithli ma kharaja minhu kuma ba ba wani abu da bayi suka suke neman kusanci da shi zuwa ga mahalicin su Allah fiye da abin da ya fito daga gare shi shine zancen sa shine alqur'ani shi yasa duk abin da za a yi za a ce to a ji a karanta wasu ayoyi na alqur'ani a nemi kusancin Allah babban neman kusancin Allah shine ka shiga sallah me kake karanta a sallah alqur'ani kake karanta ba wani abin da ya kai alqur'ani ne zaka nemi kusanci da Allah to sai da alqur'ani shine abin da yafi komai neman kusanci da Allah ana neman kusanci da Allah da wasu abubuwa wasu ibadu kaman azumi kaman ambatan Allah kaman salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu abin da ya kai alqur'ani domin shine abin da ya fito daga Allah kai tsaye ko Allah ne ya zance da shi to ba abin da ake neman kusancin Allah fiye da abin da ya fito daga gare shi wanda shine zancensa ah, shi yasa shi ma daga cikin wanda suka rawaito yace abin nufi alqur'ani قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبكر ابن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخره سند حديث كده روني أما معنى إيه بنغلي نبي يا إنغانتا وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطى عن جبير ابن نقير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل قال حدثنا بذلك إسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن, عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرضاء عن جبير بن نفيل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه شو أكوبا زاكو kusanci Allah maɗaukakin sarki ba da fiye da abin da ya fito daga gare shi shine alqur'ani alqur'ani shine mafi abin da zaka nemi kusancin Allah da shi ko قال باب حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا جرير عن عن قابوس بن أبي غبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب hadisan yawanci da suka zo a wannan babin suna da rauni sai dai kawai in an koma ma'ana na zantattuka na kwadaitarwa wajen karanta alkur'ani da kiyaye shi su ne suka tabbata amma hadisai da suke nuna cewa akwai abin nan gargadi da azaba mai tsanani ga wanda ya ba alkur'ani ko ya bar karatunsa waɗannan hadisan ba su inganta ba duk da yake abin haka ne amma a ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza yawanci akwai rauni a sanadi shi yasa wannan hadisin shi ma yana da irin wannan rauni shine cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai wanda babu komai a cikin cikin sana alkur'ani wannan bai da bambanci da kango mana an ka zo wucewa ka baga in ka ga kango me yake zama a cikin kango sunan shi gida ba gida ba ko a gan shi illa dai a zuba datta a ciki kila da shara yana nufin duk wanda bai dauke da alkur'ani a tattare da shi to wannan da shi da kango duk ɗaya ne mana bai da wata kariya a kango ne komai zai iya shiga aiki. amma gidan da aka mishi katanga aka mishi kofa aka mishi fenti aka gyara shi kafin ka shiga ai sai an ganka ai to amma kan gofa in ka ajiye kango wani ya shiga ya tsuguna ai bayan gidansa wani ya jefar da shara wani ya abin nan wata dabba mai cutarwa ta shiga komai ma zai iya shiga kenan in kana tattare da alkur'ani in kana dauke da shi to kana da wata kariya daga Allah domin kana rike da ambatan Allah kana da babbar kariya daga Allah eh a ba daga ba gaba ɗayansa ba ai gaba ɗaya wannan sai wanda Allah kuma ya zaba mana ana nufin mutum ya zauna shi kwata-kwata ko aya ɗaya bai da ita a Qur'ani a wanda ya babba asara ce ko aya ɗaya to sai ila baya sallah ke tunda dai mutum zai yi sallah zai karanta qurani ko ko dai fatiha a ce mutum yana da ita almuhim hadisan da suka zo suna da rauni a wannan babu ala haddathana wannan dai Hassan ne na bayansa haddathana Mahmud ibnu Gailan ala haddathana Abu Dawud al-Hafari wa Abu Nu'aym an Sufyan an Asim ibn Abi Najud an Zil ibn Hubaysh an Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Yuƙalu za a faɗa li sahibin qur'ani ga ma'abocin makarancin alqur'ani za a ce mishi ranar tashin alkiyama a cikin mutane ma'ana bayan an gama sakamako an shiga aljanna kuma za a tattara makaranta amma wanda suka karanta na tsoron Allah Allah ya sanya mu cikin su za a tattara su don haka wanda ba masu alkur'ani ba kuma suna na cikin aljanna su kuma wannan za a ajiye su a gida ce to shikenan kowa ya zo duk wanda yake ma abocin alkur'ani za a ce ikra kayi karatu warattil kuma ka rera shi wartaki kuma ka dinga hauhawa duk aya daya kana da mataki daya duk aya daya kana da mataki daya yanzu ga malam misali aka zo aka samu gida mai hawa hudu sai aka ce kai an baka gidan ƙasa wanda ya dan fika an bashi shi kuma gida mai hawa biyu a jera gidaje kamar guda hudu wancan mai hawa uku wancan mai hawa hudu wanne ne yafi mai hawa hudu yafi wannan gidan ƙasa ne kawai wannan kuma akwai hawa ɗaya wancan akwai hawa biyu wancan akwai hawa uku in aka zo mutum ya zo ya same ku ko hudu ya ce kowa ya zaɓi wanda yake so ne za ku zaɓa mai hudu za a zaɓa to za a zo da makaranta alkur'ani za a ce ku karanta ku dinga hauhawa kuma ku dinga rerawa kamar yadda kuke rerawa a duniya domin matsayinku ƙarshen inda kuka tsaya da haka duk iyaka inda ka tsaya da karatu nan ne iyaka level ɗin da za ka tsaya ga a cikin aljanna ko ba wanda zai da ya ce ya zauna a mataki na ƙasa sai dai inda karfin shi ya kare sai inda karatun shi ya kare Allah rahma ne sai inda ya tsaya in ya saba karanta izu 20 kullun kaga sai yayi 20 din nan ya tsaya ko in ya saba karanta 30 ko 40 haka dai gwargwadon yadda Allah ya rubuta masa Allah hada hadisun hasanun sahih قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شو ما صلى الله عليه وسلم يجي يجيء القرآن يوم القيامة القرآن زي زي زورانا تاشا القيامة mana Allah mai iko ne akan komai mana zai fitar da alkur'ani ya zo a sura ko a sura ta mutum ko a sura ta wani abu zai zo ranar tashin alkiyama fa Kudu sai ya ce ya Allah ya rabbi ya Allah alkur'ani ne zai magana ya ce kullihi waɗanda ba su yi sallah ba za a yi sallah waje don mun haɗa sallah mun haɗa sallah magarba da isha yawwa ba da za su yi sallah su shi Alƙur'anin zai zo ya tsaya gaban Allah ya ce ya Allah kulli ya Allah ka sanya ma mai karatun Alƙur'anin nan kaya na ado ka sa mishi kaya na ado to atake basu tajul karama sai a sanya mishi kambu na girmamawa kambu shine irin abin da ake sarakuna suke ɗaurawa a kansu wanda zaka ga an yi ado da shi ko ba irin kambu na dara ba <laughs> wasu masarautu zai ga sa wata yar jaddara na ba irin wannan ba wannan kowa zai iya siya amma asali na sarakuna na gaske da za ka ga an sa da kwayan zinare da wasu duwatsu an yi ado da su kaga wannan ba kowa yake sakawa to ranar tashin alkiyama in an ce in an zo ƙur'ani zai ce ya Allah ka tufatar da shi za a sa mushi wannan abin na girmamawa summa ƙulu. sannan sai alqur'ani ya ce ya rabbi ya Allah zidhu Allah ka kara mishi an shi alkur'ani zai ce a ƙara masa gwargwadon yadda ka ɗauki alkur'ani gwargwadon ka da shi ya ce allah ka ƙara mashi fayul ba su kullatar karama sai a sa mashi kuma wasu tufafi na girmamawa tun ya kolu sannan sai alkur'ani ya sake cewa ya rabbi ya allah irda wa allah ka yarda da shi ya allah ka yarda da shi fa yarda anhu sai allah yarda da wannan bawan fa yuqalu lahu sai a sake ce ma sai a ce masa shi din to a wannan tufafin da aka sa mishi da wannan girmama sai a ce mishi iqra yi karatu warqa ka ci gaba da ma'ana matsayin bai tsaya aka ba ka ci gaba da hauhawa wa yuzadu bi kulli ayatin hasana duk aya daya sai an bashi lada akai mana za a ci gaba da ɗaukaka shi wannan hadisi ne mai inganci قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح عندنا من حديث عبد الصمد عن شعبة to za mu dakata a wannan babin ina ganin wannan ya dan ishe mu musan falalar alqur'ani da wanda ya karanta shi yasa idan aka yi gasa irin ta alqur'anin nan kakan ga ana zuwa da wanda ya zama eh, ma'ana zakara a mishi tufafi to wannan misali ne dan ka dinga kwatanta wanda aka mishi irin wannan in ya ci gasa a duniya ya yake ji to a ce ma irin wannan za a ma mutum a lahira ba mutane ba ne za su ma Allah ne zai sa mala'iku su ma wannan tufafi wani ai ɗaukaka ne babba saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗannan bayi Allah kuma ya azurta mu da sanin wato zancensa da kuma kiyaye shi da kuma aiki da abin da ya kusa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin